الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا شاهي نتريبو لإشرين دبيو كما منا أكان درس wanda yake bayan an abin gasa an kace a dawo ga daras ko farkon daras muna cikin littafin muktasar khalil shahil 222 inda mala yace wajaza ahzul iwabi in saladat ba'adahu alal ahsani ahadul iwadi riƙon musanya to wajazu ya halatta amma da sharaɗin in dat illa ya tagarwai ba'adahu bayan yanka wato wani mutum na kunka ba ku su yanki ya wakilci ku bayan an yanki sai zai da bai san tashi ba bakar bai san tashi ba sun rikici su wajen malam dan salami to ya halatta a bada wani abu madadin layyar awo a bada wani abu madadin layya ya halatta mun gane wannan shi na yace alal hasani bisa ga abin da yake mahi kyawu gun malam dan salami ba alal ittifaqi ba to in an ka bada abin nan an ka da badali to maganawar za a yi yana gaba muna tare da kuwa wasahha ina batun bilabzin wato wakiltawa mutum shi yanke ma dabban ya ka ya inganta amma da lafzi wani na wakilta ka amma yan asalama in ya zama wanda za ka wakilta musulmi na ko da ta kace ne inda kake zaune hudiyawa sun kai yawa to ka bi wanda an musulmi ka sashi ko da ya musulunta na bai yin sallah ba wala-wala wala mi yusalli ko ba gane ba ko da bai yin sallah ba ya dai kalma babu komin ya yanke lai ana ci hmm. muna tare da kuwa eh wannan ai shi ya gwada ana cin yankan mai taruka salati amma alal karahati hmm. eh? ko da bai salla ba hmm. Hmm. ba ya yi kalma ba shi kenan kada jama'a to mu zo aunawa an nafsihi ko ko shi wancan da an ka san ya shi yanka ma dabba ka wakilta shi da ta yankan dabba ba kai da ka wakilta shi yayi ba yayi niyya don kai ne awo ta da yi tun da dai ta riga ta san shi kuma ya karbi abin nan na ibancin ko da gangan ko da gangan awo amma dai abin da ya cancanta zangala dan nan aw a adatin ko ko ya riga ya saba duk shekara shi kaka sa yanzu baka sa ba sai dai toje na ina ragon wani an ka ce gashi yace ku kanu shi sai yanke shi tayi ina misali kamar dan uwa kamar aboki muladifi abokin ka na ya biyo na yace ah, shin an gama yanka an ka ce to ina ragon wani yake an ka ce gashi yake ku kanu shi yayin ce in ya biyo ku ce na yanke na wuce Eh, a kai ko sarkin yankawa sai mu ta yi in ba haka ba fatara dudun mallamai sun kai sun kawo awo an yi taraddudu shin wai ta isa ga wanda an mamallakinta ko ba ta yi ba tun da ba wakilta shi ba ko ko ba karibi na bala ɗifi ba awo eh? ban ji ba a a ka karibin dai daga ka karibin eh, a shi da taraddudu to mu zo karatu amma banda yanda yayi kuskure shi mai yanka ya yanke layan wani yana mai zaton cewa ta fita da wakilta shi ba wala ta zuwa an wahidin min huma kowa ta zaɓi darabu eh? ban ji ba ah, a ta aibata yana rufi shi a a ana biyu idan sai ma wani to bude karatu wa mu ne albayu kai ji wani shehu halilu kai wai maimakon ya ce ba shi halatta a sai da fata ko a sai da kai ko a sai da hanji ko a sai da ohan zanya sai ce wa mani albayu duk dabban laye gaba ɗaya an haramta da sai da komi cikinta balaga kenan bari mu sai ka ji an ka ce inda an ka hana a sayar inda na ta zanta a inganta sannan na abaya sai suwa malayin kura da in muzo wa yan zaba ha qabla al imami ko da ko an yanka dabban laye gabanin neman shi yanka inda an yanka ta sunan layya to ba ta yi ba ko ba a sai suwa shari'a kenan eh? Hmm. aw ta'ayyaba halata zarihi ko kuma an kama dabbar laye an ka to ana ta murkusa a kun sai wani rago ka sai sai an shirya ko an ka ce kama kawa ya kama kawa an ka ce to kai rike kai rike kawoni an ka rike kawoni amma ka san wanda iyawa lai da sai ce ka sai to yana ganin irin waɗangana abin ga laje an ka ta murkusa aka kashe shi da kyat sai kawa ta kare tun ba yanka ba yana laya to auta ayyaba ko da ya samu aibi halata zarfi halin yanka wurin kusa a yanka ya samu yankari ko ko qablahu gabane a yanke hmm. duk ba su suwa ba sai ba ai an ka yanke haka ba ba su suwa au zama ma iba jahalan ko ko ya kama dabba ijiya guda garita shi ko da ya dama ta ya yi dai samu dabba da zai yanka da ya yanke bisa da jami'an an kace ai kai ba ta wagga dabba ba ta isa laya don tana da aibin da bai isa to shi ko da yanke bai san da ici ba to ba a sai suwa an haramtar da ijara gare ta gabanin a yanka ta ka sai raƙumi bardi kuma kai ka iya noma kuma ga karkara ana buƙatar matsi kuma tana da galma to an haramta a sai a yi majin ga ka nuna gona da ita ka ka yi maki ga gero ko dawa ko masara eh, kama irin yanzu yanzu kafin mutum ga sallah ba akwai inda ana iya maki ga <laughs> to mu zo an hana badani mutum ya canza a ce kai dan baga canza ta ne nake bayan ya yanke yake bayan ajiye garin a cikin sai an canza wata ko ko bayan an yanke ɗibi wani abu ciki ya ba su a bashi wata ci ko ya ba su a bashi wundi a ah, haka nan haka nan suka yi yanka ya da fata a ba su a ba da wundi ko a ba da wata ci to mai lai ya bai haka nan badal illa da a alaihi sai wanda an ka ba sadaqat da an ka yanke dabban laya sai an ka bayan an hedi an yi komi ba ana rabawa ba to an karba an ka ba to yana da mashi terere awo naman da ya tara na laye da an ka ba sadaka sai ya kasa ga horanci ya wata babu komi ba sai ana sai ai wadda kawai da ka wani bai wadata ba eh? Eh? wadai ko to ku sai karatu to duk wancan da an ce ba an ce wa mura albayu ba to ya an sai to wannan kulli da an kai duk an bude shi to mun koma can da yake waja da ahadu al in ta lada ba da hu ala al ko ba haka an ce ba ba an ce ahadu al iwal waja da ba to to mutai karatu ya ya ya iltifati to sai sai an ka samu an ka samu amsa mallan wajin sabbata ayya sadaqa bil wal iwal da an ka amsa sadaka aka yi da shi don ni saboda kurciwa abin abin da an ka sai suwa ko abin da an ka yi canji an to a yi maza maza a canza a ce ba a yi ko da an ka zuwa riga shi wanda an ka abin da kila ya canyi awo ya ce madalla ya lam yatawalla ghayru amma in wani ba shi jibin shi abin bala izini kuma da izini laye ba amma in wani yake kai ina dabban laiwa ne ina fatan laiwa ne aka shiga ta sai sai kai mai wumbi kawo ga fata ko da tofi ina fatan nan aka ce a sai ana na hore shi ya hore wani ya jibin shi abin nan kuma shi ba ke ci ai ba to wannan ba sai an yi wani abu ba awo mu sai karatu fi ma la yalgamuhu in kuɗi na an juya su inda bai lizinci shi ne layya ba ina misalin inda aka juya abin da bai lizinci ne layya ba kamar arashin aibi la na ul'iza tana da ketuwa ga kunne irin ketuwa da an kafi an so ka a yi layya da mai irinta to shi bai sani ba da an hagar zai ce to kashin ba ketuwa ta ba nawa adadi a rage mai an ka ce to dabba nawa an ka ce an sai ta dubu ɗari to nawa adadi an ka ce a rage mai dubu goma to waɗannan dubu goma an karshe su a tara su ta aikin masallaci ko ba wani miskini wanda a ga yara bukata in dai bai lalace shi ba in mutum ya sai dabbar na ya aje ba ta wajaba ba wa na ma ta ji bubin nazari ta wajaba in mutum ce layya ya yi da ita kuma ta wajaba bin zarwa da yankewa ba a jiya ta wani wuri in ta ayyaba qablahu amma ne a yanka ko kayan nazari to in kai yanka ta layya ba ta isa ba ba bayan nazari ba to sai ta samu aibi gaba ne a yanka to in an yanka ba ta isa ba mu zo mu zo karatu ta kwan wata na hadiya ma sha'a inda ya sai wata yanka wadda da annan yayi mu ya gada ma da ita in so suna gaba na ita warke shi in kuma yana son shi la walima sauka shi in yana son shi yanka ya ci nama ya ci in yana son ya kai kasuwa shi sai riga ya kai kasuwa a'a ka ɗaya da ka da jilla guda ina misalin inda yasa wasu na abu hamasha ka harshe haka na inda ya da dabba laya ana na ara tale ya ya sai dabba ta tale zai sai dan ita sai ƙyali ina ganin kila da yanka karaguna da ya gidan kasa ku irin wannan mutane ko wani ina ragon ta yake muna zuwa an ka yi yanka yau an ka yi gobe an ka yi jibi ana ta kallon hitara, ragon muna da irin mutane da kamar irin irin sani alai sani eh yanzu irin da yasu yara ya bi ayan karaguna da ya kina eh. ya kalewa ya zuke hatta fatar wakasu har lokacin yanka kwana uku ya kari to shi ma wasu da hamata illa anna hadha atibun sai da wannan alaji to lahin ni yi, shi yi mallan da lahin ɗaya mai ta ce kurci domin suna ta yan bari to wanda ba suna ta yan lahi eh ya lahi don ba samu lada ba to gudu to in mai mutuwa ya raga Allah ya kawo mai mutuwa amma ko da ya mutu ya riga yanke da balla to shin a magana za su yi da tare ne wani lawari su mu ya samu gaba magada su raba hmm, shin za a raba ta kamar gado eh wasu malamai sun ce an ji wannan ka bi da wahiru karanta su jiya littare ya ce mawalisihi kaji a cin ko ko gabana a yanka to gabana a yanka sai magana sun kace a yanka tun da na yace bai da ma da ƙuri'a haƙƙun mai tamizu haƙƙin ko a ba yanka ta da tarari kai ka yarda ce na yarda kai ka yarda a a yi ƙuri'a bai'un wa ibn mazu suna an imanin na'am ka jiya ba to shi ya jiyo shi kuma lahani ya ce haka a daidai eh. akali gwargwadanci dai kowa dai an yanka ga tana an yanki an zuwa ga kowa ya towace abin da ka sai mutum tafiya wal unsa wal zawjatu sawa'un fi kalmuha illan ba awo magada suna yaraba sai bayan ka ba la bai'un awo amma babu ba a sai da dabban layya bai halatta a sai da layya ba a dahu bayan an yanki ta fi dailin awo fi dailin gaba shi wanda ake bin shi wanda mai mutuwa ko wanda an ba su gado ne Eh. to mu zo to an ka ci don ka san an ci ba a gado sai an biya ba shi ko to kada wannan surutu mutane a ce a kai shi ta ya san shi shehu halilu yau ga magana kai Allah ta kare alheri wani dai ba mun kare da maganar layya yanzu zanen suna na yi shi to ya kashe mun ga <laughs> ce a ga hijjata tunda an kai ta kana bacci to zo wani bada wani duba zabu wahidatin an so yanka dabba guda to juzu'u hiyata wanda kai salayya awo fi sadu wal walalati rana da muka ga haihuwa ba alibi da keto ai jiwa da wannan nan nata in alibi bai keto ba shi na ai iya riga da alhijiri bin zinata ta arihi a haɗa gashin a jingina nauyi da skemi a ɗaukar zinari sai a su daga awo ne daga fa awo da kasar izamaha ya halatta a kare kasusuwanta gaba gare su don ta suka wayan kare kasusuwanta wa yaro karya su kai so a karya a tara musu al'ada a karya su don a tara musu al'ada wa kuriha ala wa nimatan awo makaruhi na aiwatar da naman layya kamar walima eh, naman suna kamar walima wato a yanka a zo a haɗu ko a sa hannu ne ana ci ana buki a sai dai an aka yanka dabba suna a yanka aika ma kowa na gida ne a'a ko kasawa an kai da kowa aika ma na gida ne ban ji ba eh to ai ba cewa kai a gaggaita mutane ba ba cewa kai a gaggaita mutane ba eh daga yata to sai a ce wani nama hmm. to mu zo karatu eh, ta ga jawahiru hmm. Hmm. ya ce wa kudaha amaluha ai al'aqiqatu kullaha aw ba'daha walimatan lijtima'in nas alaiha ana ana hawa, mutanen gida suna ci da makwabta da mawadata da talakawa a ci da mutane ne hagarin ta suna gida ko a aika mai Ya ah, suna sa a ah, ah, baka ji ba baka ji ya kulu min ahalin rai ko baka ji ba to mu zo karatu wa ya halatu hu bi biha a ɗibi jinin ta ɗaukar shawar da kai ba ka nan suka kai ba eh ya mai kafi a ran nan duk maka ruhi na hmm. ba yi sai an bari ya kai lokacin da aka umarni ne da sallah don aikin yahudawa na hudiyawa ka kaci a ranar aka suna ka karanta jawahiru shi ja Ya وكره هيتانه يوم الحقيقة daɗa in an ce ranar suna balle ranar da aka haifai wa akara sai mu lalata ciki malikun ka san ganin shi kai malikun radiyallahu ta'ala anhu yace don aikin yahuda ana la na amalin nasu ba aikin sabon manzon Allah na ba mu zo wa idabu wa yandabu zamanu amrihi bi salati ah, a musahabi na abari har lokacin da kai shekara bakwai wallahu a'lam Allah shi ya san asirin shari'a te. Eh, wato kalma ta larabci haɗi gare ta don shi mai mutasar yana magana tara mutane a ci akan dabba to amma in ka duba shi jawahiru ya ce wa kore amalu ai ala haqiqati duk abin da aka yi ranar ana ana ikira da haqiqa ahin da la tanjihi a alaysa haqiqatuhu ahsaba murasa'atun bayna arsajihi bihi asabun yartaji an raba ayahin la tanjihi buhatan haqiqatuhu alaysa ahsaba gashin nan gashin nan da ta da shi ana ce hakika abin da an ka aika rana ana kira mai hakika dabba ana kira hakika to wani na